ya Allah. Samari. Na fito, na fito ɗan gidan baba. Sannu baba. Yawwa sannun ku 'yan samari. Sannu sannu. fito ki baba. To. Baba za mu tafi za mu turo da za gyara muka gida gaba ɗaya za a gyara za mu tafi can birni baba. Muka zo kyan birni ko ki zauna ma a can baba. Ki zauna a can baba. Ki bar nan nan Allah sarki yaro man kaza ci dangin hauka ni ba na so in tafi in bai yan uwana na cikin garin cikin gari gaba ɗaya mu tafi da su kai ba haka nake ne yan uwana yan uwa yawwa oh, namu ne wa gaba daya eh, ne muna so in tafi in ba na fi nan da gini eh, a'a idan an gama gini ni yanzu zan bi ku kana ji na akai mai kunnan yawwa zan bi ku binni idan aka gama gin nan kamar yadda ka ce to in ya so sai in dawo sai in zama na anan ba na son binni can kwata-kwata ka gane zaman nan gaba daya yawwa yau cikin dangi ba dangi ba sarki suke ba dangi ko su suka samu daɗi ba ba za su gudu su bai kada da gafara can wake gudun dangi sha sha sha da usiri na kwamen binni ni ban zo da usur ba ban zo da usur ba ba usur ba kai usini usini tushe tushe oh, to to yanzu dai kai ina ina baban naku yana can ya tafi sallama da yan uwa da dangi yayye kanne da abokan arziki duk wani abu da zai faru ina nuni ne shi kamun duk wani abu da zai faru ba zai faru ba saboda shi ma idan suka samu jin daɗi guduwa za su yi su faru. a'a kama ke ni da sanda kai rike shi rike shi rike shi kai ba da ka buke baba to rike shi bari do in tafi to mu je mu je baba to Allah ya fama sa kai na ne kai na ne kai na ne kake ba mamta ba baba mu je baba ba hankali muna zuwa mu je mu je mu je mu je mu je kai waya waya waya waya ce mu je mu je mu je da ke kana kana baba yakwa shike nan faɗo ta wuri gaba billahi lazi ta mun na gaya masa eh da na ban gano ka san mun zo gari ke kenan ka san mun zo kenan kenan eh, ka san mun zo kwana na hudu muna wasan buya da malam Musa in ya bi nan ya bi nan in ya bi can ya bi can ya je har shago ya lallaba ni mun dadin baki cewa kai tare ne kayan shago ka ba ka jalaba kare ku baban ku da kike ban san rashin da ido me yayi maka cuta ta yi i cuce ka eh. ta ina shagon ya kare kai wai ku, baba wai wannan wai wai ya cuce shi da me kuɗi na je har shago ya damfare ni ya ce ba shi aron kuɗi idan 'ya'yansa sun dawo daga birni za a gyara min shago za a kuma zuwa min kaya shago yara sun dawo ban gan shi ba sai wasan ɓuya muke muna kullum kunce da ban na son ƙarya karka 'ya'yana sun shigo gari sun yi arziki za ka sharri ko ki san Allah ba zan ba gurin ba sai an biya ni kuɗi na nawa ne kuɗin nan kan kai yaro kuɗin nan fa ba wani wasa bane kuɗin nan dan suna da yawa billahi da Allah da ma an kai kuɗi haka makiya ke zagayowa nawa ne nawa ne kai hmm. an ga kudin nan naira dubu goma ne. Hey kuma ya biya ni. Naira ɗaya ba zan rage bollai. Banza talaka ya girma. Idan a dubu tara kaman ɗari tara ba zan karɓa ba. A'a. Wannan. ba sai ka ce da halin fa yanzu. Dubu daya dubu daya. Na wace wannan? Dubu daya. Karka da mu. Bashin guda goma. To. Za su biya. Ai gidan kuɗin ka zo. Dan girma Allah. A'a yo kuma mu. Ah, za Daya. Biyu. Uku. Utu. Biyar.